Bikin ɗaurin aure shine abin da zan iya kira a matsayin sanadin haɗuwata da ita. A lokacin da idanuwana suka yi tozali da ita sam gangar jikina kasa motsawa ta yi. Ba wai dan ita kaɗai ce macen da idanuwana suka gani ba a gurin. Face sai dan ita kaɗai ce macen da ta fi kowace macen haskawa a gurin. Ƙura mata ido da na yi wanda ita bata ma san ina yi ba. Ya sanya babu abin da bakina ya kasance yana faɗa face. Tsarki ya tabbatar Ubangijin da ya halicci wannan yarinya. tun kan na san ita wace ce sunanta da gurin da ta fito na ji baki ɗaya ba zan iya rayuwa da kowace mace ba idan ba ita bace ba zubi da tsarin halittarta ya burge ni natsuwa da kamun kanta ya tafi da ni fara'a da yanda take mu'amalantar mutane ya bar ni da rashin zaɓin rayuwa ba tare da ita ba ban bari mun bar gurin taron nan ba har sai da na gane sunanta wanda ya kasance hannatu ne amma dai duk da zuciyata na ƙaunarta bakina ba zai iya furta mata yana son ta ba domin ta yi min kurjinin da ba zan ko iya nuna alamar hakan a gabanta ba dole ta sani bibiye ta wanda na sami hanyar shiga a gare ta ta hanyar wani dan gidansu wanda sosai ya taimaka min gurin isar da sakon soyayya ta gare ta duk da cewa na aika a nemo min soyayyar ta amma sam na kasa bawa zuciyata gamsuwar cewa zan iya samun soyayyar ta ta haka dai na kasance cikin fargabar jin abin da zai iya kasancewa amsarta. amsarta. wanda a ƙarshe kuma bayan da na yi tunani ba wato ta amince da ni a ranar na yi farin cikin da har sai da na yi sadaka domin samun soyayyar ki hannatu da na yi na tabbata cewa ba iyawata ba ce wannan wani iko ne daga ubangiji tabbas kuwa sosai na ji daɗi ina son ki hannatu soyayyar da ban taɓa ji a raina ina iya yi wani bil adama ba a duniya na ƙara samun wani kwakwaran dalilin son ki ne a lokacin da na gane cewa ke likita ce wacce babu wani ɗa namiji da ba zai so ya sami likita a matsayin matarsa ba hannatu kina da kyawun da idan ina kallon ki wallahi ba na son dainawa ga da daɗin sautin muryar ki da idan kina magana da ni ba na so ki dakata hannatu komai naki daban ne da na sauran mata ba tare da na cika ki da surutu ba a nan zan iya cewa na gode sosai I love you daga naki masoyinki mai ƙaunarki Salihu. Ni Salihu nake cewa da ke ina ƙaunarki, ƙauna kuma ta har abada. I love you, I love you, Hannat.